Bismillahirrahmanirrahim. Bilkisu, kashi na talatin da takwas. Wasu irin hawaye ne masu tsini suka ringa kwaranya daga kuncinta, wanda ta tabbatar da minsu tun daga zuciyarta yake. Shiru kawai anti zuhuriyan ta yi tana bubbuga bayan Bilkisu, ba tare da ta hana ta kokawa ba, kuma ba tare da ta ce mata komai ba. Zuciyarta cike fal da tsoro da kuma tararadin abin da kunnuwanta za su jiye mata daga bakin bilkisu babu abin da zuciyarta ba ta kiyasta mata ba ba ta tsaida ta daga kukan da take yi ba har zuwa wani lokacin da kukan ya ja baya ta miƙe da kanta ta ba ta ruwa mai madaidaicin sanyi da ke cikin firij ɗin ɗakin ta sha kuwa ruwan sosai sannan ta ajiye tana mai da ajiyar zuciya tiryan tiryan ta soma baiwa anti zuhuriya labarin komai Babu abin da ta ɓoye mata har zuwa ranar da anti Zuhuriya ta sanya ƙafarta a cikin falon gidan nasu. Tamkar wanda ta haɗi ta ɓarya haka ta kasa zama. Idanuwanta tuni suka rine saboda kuka da ta dinga yi tun farkon labarin. Har zuwa lokacin da hankalinta yi mummunan tashi. Sana ta ci irin auren da Malam Bilya yi wa Bilkisin. Diya ƙwaya ɗaya tilo da ‘yar uwarta ta jini ta tafi ta bar musu. Duk irin magana da ta ɗauko sai ta ce mata saboda tsabar masifa da tashin hankalin da ke cinta. A cikin irin wannan yanayin, Abba ya dawo ka mata Hisham. Shi kansa hankalinsa ya yi mummunan tashi da yanayin da ya tadda su. Kasa ce ma Abban komai ta yi, sai kawai ta sanya kanta ita ma a kafaɗarsa, ta rushe da kuka, kamar yadda Bilkisin ita ma take kukan. Saboda labarin ya zai mata tamkar fami ne a cikin ranta. ba zan kyale su ba abba ba zan rabu da su ba dukkaninsu kowa sai ya ɗanɗana kowa sai ya ɗebi sakamakon abin da ya aikata har masarautar kai sannan ba zan kyale ta ba ko da dukkan abin da na mallaka zai ƙare sai na yi shari'a da su abin da take faɗa kenan shi dai bai ce komai ba face lallashinta da yake yi yana rarrashin bilkisun kuma da baki daga ƙarshe har bilkisun ta share hawayenta amma kukan anti zuriyan ya ki tsayuwa. Daga ƙarshe janye ta yi suka fice daga ɗakin. Ba su dawo ba sai bayan mintuna wajen arba'in. Tsakanin mata da miji sai Allah. Sanda suka dawo kukan ya tsaya sai dai fuskar nan tata a ɗinke take tsaf. A su kuma likita ne suka shigo tare da shi. Ya kuma dudduba Bilkisun ya tabbatar masa ba ta jin wani ciwo sannan ya rubuta musu sallama. A cikin motar abban ma kusan shirin ne ya musu rakiya. Kowanne a cikinsu sai sauke ajiyar zuciya kawai yake yi. Bilkisu bata fuskanci inda suka nufa ba, sai da anti Zuhuriya ta masa magana. Ta masa magana titin da zai bi, wanda babu tantama titin gidansu ne. Yanzu Zuhuriya ba za ki bari sai gobe ba. Batare ta sake yi sosai tana dubansa. Abba, na riga da na gaya maka, na maka bayanin komai. Na rantse ko awa guda dukkan abin da ta mallaka ba zai ƙara yi ba a cikin gidan ka yi haƙuri ba wai na ƙi bin umarninka ba ne amma ta gama zama a ƙarƙashinsu har abada ko da ba na raye na tabbatar dangina idan suka samu labarin komai ba za su bar ta a ƙasan nan ba shi ma dai bai sake cewa komai ba sai kawai ya sauya akalar motar zuwa inda take kwatanta masa ɗin mintuna kaɗan suka isa ƙofar gidan nasu Ita da anti Zuhuriya ne suka fito. Abba na zaune a cikin motar suka shige ciki. Ta yi sallama sai dai a ciki ciki ta yi sallamar ba kowa ba ne zai ji. Anti ce zaune a falon ita da mama Ladidi. Irin zaman da sai ka ce dole aka musu. Don kowacensu akwai abin da ya zaunar da ita a falon. Don kusa rabin zaman nasu kishi ne yake kawo shi. Ba ta kalli kowace a cikinsu ba, fuskarta kamar hadari ta ce da Bilkisu. ki shiga ki tattaro duk wani abin da kika san kina da bukatarsa kuma naki ne ki zo mu wuce kai bilkisin ta gida mata cike da din, anya idan mahaifinta ya ji wannan zancen zai yarda za ta iya tuna kaɗan daga cikin ɗauki ba daɗin da aka yi tun tana matsitsiyarta kan ɗaukarta da ya hana baya ga haka ma da wayanta ma an sha gwagwarmaya da duk wanda suka zo ɗaukar ɗansu da suka haifa a cikin gidan amma duk da haka ba ta tanka ba ta wuce ciki sai dai wani ɓari na zuciyarta ‘yan uwanta ne makala a ranta wai ke wace ce ke da za ki dinga shigowa mutane gida haka kai tsaye sannan kuma ki tsaya kina baiwa yarinyar mutane umarni ta haɗa kayanta ku tafi ku je ina ku tafi ku je ina cewar mama ladidi da ta miƙe cikin son nuna ita ɗin wata ce wani mummunan kallo da ya baiwa mama ladidin mamaki zuhuriyan ta jefe ta da shi ƙoƙarin tausar zuciyarta kawai take yi domin kada ta kaiwa mama ladidin mari da ƙyar ta rage wa kalamanta zafi sannan ta ce ki je ki tambayi wanda ya ajiye ki cewa wace ce ni sannan ko shi ɗin a yau bai isa ba ya yi kaɗan ya hana ni tafiya da bilkisu idan kuma kuna musu bismillah jin kalamanta ya bata mamaki sai ta juya cikin rawar jiki sai ɗakin malam ɗin don ta kira shi Ba a ji ba ba sai ga su tare yana ƙoƙarin sanya hularsa a kansa. Da alamar tasowar gaggawa ya yi, lafiya zuhuriya, shi ma ɗin da sai ta so mu watsa mishi banzan kallo, tana jin kamar ta je ta shaƙe shi. Ba don maganganun da suka yi da abba ba, da kuma yadda take jin kanta a yau ɗin, ba shakka daga malam biliyan, har tarkacen matan nasa yau babu wanda zai tsira a wurinta. Au, da ta je ta taso ka ba ta gaya maka dalilin zuwa na ba? Isa waye sosai tsakiyar falon, yana cewa, ta gaya mu, kuma kin san babu wannan maganar tun shekarun baya bari yanzu. Bilkisu tana nan gidan, tana cikin gidan ubanta. Umaru ne ya dace ta ci gaba da zama kamar sauran 'yan uwanta. Wani tiriri ta ji zuciyarta zuwa fuskarta suna yi. Sai ta gyara tsayuwa sosai yadda za ta ji daɗin fidda kalaman bakinta da suka cika ƙirjinta. Dama kuma neman rage wasu daga ciki take yi don ta ji daɗin zuciyarta. Wani uban? Ina uban yake? Ta maimaita tambayar tana kallon hagu da damarta, alamar nemansa take yi. Sai da ta gama waige-waigenta sannan ta dawo da dubanta kansa. Wai kai ne? To in dai kanka kake kira da sunan uba, ba shakka ka cuci iyayen kwarai. Kuma kai gaggawar cire kanka daga wannan sahun. Domin ba ka da wani abin da za a iya bugar ƙirji da shi wanda zai sanya ka samu matsayi na shiga sahun iyaye. Sam halaye, ma'amala da ɗabi'unka ba na iyaye ba ne, ka fi kama da wanda bai san ciwon haihuwa ba, saboda bai taɓa yi ba. Hakanan kuma, ka fi kama da ɗan kama karya kuma azzalumin uba. Uban da bai san komai na ‘ya'yan da ya haifa ba, uban da ya gwammace ya sai da ‘yanci da mutuncin ‘yarsa saboda abin duniya. Uban da ke baiwa zalunci sunan adalci, uban da ke tarwatsa rayuwar ‘ya'yansa da hannunsa, tur da wannan uban, da ya manta cewa akwai hisabi tsakanin iyaye da ‘ya'ya, ya manta da hadisin da yake cewa, Dukkaninku masu kiwo ne, kuma za a tambaye su game da abin da aka ba su kiwo. Ya manta da zai tsaya a gaban zatin Allah ya faɗi yadda ya rike ya kuma tarbiyyantar da yaran da aka ba shi. Ba na shakka Bilyamini akwai tsantsar jahilci na ilimin addini bisa kanka wanda hakan ya sanya tun farkon farko da yar uwata za ta zaɓe shi zaɓen tumin da ce ba shakka mummunar ƙadara mai ƙarfi ya sanya yar uwata har baiwa wanda ba ta zalunci ta haɗu da kai har ka shiga cikin ƙaddararta ta haɗa zuri'a da kai sai da duk haka mu a matsayinmu na musulmai mun san cewa hakan Allah ya ƙaddara hakanan barin bilkisu da na a baya babban kuskure na tafka amma shi ma na san cewa ƙaddarar sai ka aikata mata zaluncin da kai ne sai dai a yanzu ina mai farin cikin shaida maka ka buɗe dukkan kunnuwanka ka ji ni zuhuriya in dai an haife ni da jini kuma halattacciya ya ce ni bilkisu ta bar gidanka da sunan zama har abada ina kuma mai jaddada maka cewa a yau ko da sama da ƙasa za su haɗe ko da zan rasa lafiyata ko numfashina ba zan fita daga gidan nan ba sai tare da Bilkisu. Sosai maganganunta suka tsima shi da kyau, sai dai ya ji kunya da ta gaggaya masa maganganu a gaban matansa da yake cikawa baki. Maganganun da tun da suka san juna da zuriya, duk da ba sa jituwa tsakaninsu, amma ba ta taɓa gaya masa maganganu irin haka ba. Ba ta taɓa gaya masa maganganu masu zafi irin na yau ba. Bilkisu da ke ɗaki tare da ƙannanta da ta same su zaune waje ɗaya cike da alhini suka rungume ta cike da farin cikin ganinta don dama turan da suka dawo ba su same ta ba suka cika da zillumi inda ta je suka soma tunanin kure ta sake tafiya ne ta bar su jin muryoyin mahaifinta da na anti zuhuriya ya sanya ta fitowa da sauri dukkan sauran yaran ma suka biyo bayanta fitowarta ta je hankalin anti zuhuriya ta dube ta da idanunta da suke sake birkicewa da bacin rai wai ma kayan da za ki ɗauka ba daga azzaluman masarautacin kika same su ba. Kai ta kiɗa mata cikin ɗaga murya ta ce, ba na buƙatar ki ɗauki ko da tsinke wanda ya fito daga hannunsu. Ki tattara ki bawa masu zalama da san zuciya su ƙara akan yanki talaucin da aka ba su. Iya gyamban ma da suka bar mana a zukatanmu ya isa haka. Wuce mu je. A sanyaye Bilkisin ke takowa zuwa ƙofar fita. Tausayin ‘yan uwanta yana ƙara ratsa ta. Tana son cewa wani abu, amma ta san cewa yanzu ba muhallin yin magana ba ne. Ke mai gado, kar ki kuskura ki fita. Ya faɗa yana takowa. Sai an ta zuhuriyar ma ta tsaya, ta waiwaya tana dubansa. Kar ka yi gaggawar kai kanka mana gidan yari. Tun lokacin shari'ar mu bai yi ba. Ka bari har sai zuwa sanda na maka ka a kotu. Kai da masarautar kai sai tukunna. Daga haka ta ja hannun Bilkisun suka fice. Tana iya hango ƙannan nata da kuma jiyo muryoyin kukansu. Da alama baban nasu ne ke korarsu ciki, su kuma suna son ganin ‘yar uwarsu. Haka ya sanya ta fashe da wani irin sabon kuka. Kada ki damu, za a kula da su, tunda su ma ‘ya'ya ne kamar da kike ‘ya. Na miki alkawarin ba zan kyale su ba, ba zan kyale rayuwarsu ta tagayyara ba. zan ba su dukkan wata gudunmawa da za ta iya sanya su kasancewa cikin farin ciki saboda albarkacinki. Antin Zuhuriyan ta faɗa a taushishe. Kai Bilkisun take kaɗawa tana son buɗe baki ta mata godiya. Amma Antin Zuhuriyan ta hana ta. Ta dai buƙace ta kawai da ta tsaye da kukan nata. Ita kuma ta yi ƙoƙarin yin haka Sauke ajiye zuciya sosai Antin Zuhuriyan ta Tana sake rungume Hisham da ya suma bacci a ƙirjinta. tana tsara yadda za ta tafi da komai yadda ya dace. Abba ya murmushi ya ce, Yau da ya burin zuhura na shekara da shekaru sun cika, ya faɗa cikin salon tsokala. Murmushi kawai ta jefe shi da shi, don a yau ba ta da bakin rama tsokanarsa, domin abin da aka yi wa Bilkisu ne ke mata ciwo sosai a cikin ranta. A fara suka tadda na juwa da kuma a ta da mai aikin anti zuhuriyan suna kallo. Dukkaninsu suka taso suna rige-rigen yi mata sanda zuwa. Ta amsa wa mai aikin tana miƙa mata Hisham. Je ki kwantar da shi a ɗakinsu. Ki tawo min da makullayen ɗakunan nan. To, anti, ta faɗa cikin girmamawa tana ɗaukar Hisham daga kafaɗarta sannan ta wuce ɗaki. Wayoyawa anti zuhuriyan ta tana duban Bilkisun. Dota, ya haka? A gidanku fa kike? Ta faɗa ganin yadda Bilkisun ke tsaye tun da suka shigo. Murmushi bilkisin ta yi kana ta samu ɗaya daga cikin kujerun ta zauna tana ɗan ƙarewa falon kallo. Wannan ba shi ne gidan Anta Zuhuriya da ta sani ba kafin su yi tafiya. Wannan ya fi wancan kyau da kuma tsari. Da kuma alama sun sauya gida ne kafin dawowarsu. Kuma wannan ɗin na nuna cewar sabon gida ne kuma sabon gini ne. Hakanan duk kayan da ke cikinsa da alama sabbi ne. Babu jimawa ta dawo da mukullayen Anta Zuriya ta karɓa ta ce wa Bilkisun ta taso su je. mikewa ta tafi ta a baya tana sake duba hanyar da suke bi. Wani korido suka shiga wanda ke ɗauke da ɗakuna guda hudu. Bibbi suna kallon juna. Sai babban windo daga can ƙarshen korido ɗin. Ɗaya daga cikin ɗakunan ta buɗe ta shiga Bilkisun na biye da ita. Babban ɗaki ne wanda ke ɗauke da gado da tube sadurowa. Wardrobe sai kuma madubi. Ɗakin malalai yake da tiles kalar kayan gadon, sai wata ƙofa da ke rufe cikin ɗakin wanda babu tantama ban ɗaki ne. Gefen gadon anti Zuhuriya ta nuna mata, ta isa a hankali ta zauna. Juyawa anti Zuhuriyan ta ta soma ƙwalawa mai aikin ta kira, nan da nan ta ƙara so. Ina wannan sabbin labulayen da aka kawo, suna inda kika ce a ajiye miki, to maza ki ɗebo su, ki zo ki taya ni sakawa. Kawai ta ce sannan ta juya ta fita. Babu jimawa ta dawo da su a hannunta. Karɓa ta zuriyanta tana nuna mata toilet. Shiga ki duba da kyau, ki wanke shi fes don Allah haula. To, anti, ta sake cewa tana na farban ɗaki. Bilkisu dai na zaune, anti ta so sanya labulan da kanta. Ta so taya ta, amma ta dakatar da ita. Kin manta daga gadon asibiti kike? Hutu yanzu shine abin da ya fi dacewa da ke. Tana ji tana gani ta zauna ta barta da aikin. Tana aikin tana jinta da hira. Tun ba sakewa har ta suma sakin jikinta tana bata amsa. Wani abu idan ta yi kuma sai ta yi dariya kawai. Don har yanzu ƙannan nata na maƙala a cikin ranta. Tana tunanin halin da ta bar su. Cikin ƙasa da awa guda ɗakin ya koma cikakken ɗaki. Haula ta ƙara su gyara shi tas. Tassa aka ɗauko safaya plasma da sauran kayan kallo aka maƙala. tun da dama akwai wajen sanya su a cikin ɗakin. Sanyawar ne kawai ba a yi ba, wala Allah saboda ba a buƙatar ɗakin, ko kuma saboda babu wanda yake zaune a ɗakin. Agogo an ta zuhuriyan ta kalla, yanzu ki kwanta ki huta sosai, idan lokacin sallah ya yi zan tashe ki ki sallah. Kai Bilkisun ta gyaɗa mata cikin sassanyi murya ta ce, Na gode, anti. Shh! Ba na son ki sake ce min komai, idan ba haka ba, zan ci ƙaniyarki. don na miki abu shine zaki gode mu murmushi ne ya saba cewa bilkisu ita ma sai ta sakar mata murmushin kana ta juya ta fice daga ɗakin tana sakin ajiyar zuciya sai yanzu ta ɗan samu nutsuwa kaɗan da ta soma yin abin da ya kamata akan bilkisu sai dai tana ji cewar abubuwan da suka wajabta a kanta ba ta yi komai ba ba ta yi komai a cikinsu ba so take yi ta taɓa rayuwar Bilkisu sosai ta goge duk wani ɓacin rai kunci da taban da ta taba fuskanta. Duk da ta san cewa dike da kake son goge wani tabo a rayuwar mutum, yakan iya tafiya amma lallai zai bar maka burbushinsa, wala Allah a zuciyarka ko a rayuwarka. Duk yadda Bilkisun ta so ta yi baccin, amma hakan ya gagara, saboda tunane-tunanen da suka cika mata kwakwalwa. Lissafe-lissafe na rayuwa, kusan haka dai ta cinye lokacin da anti zuhuriyar ta ɗibar mata, ba tare da ta rintsa ba. Sanda antin ta shiga, fes da ita, da alama ta yi wanka ta canza kayan jikinta. Baki anti zuriyan ta kama, dota, kadda ki ce min baki baccin ba. Murmushi kawai Bilkisin ta yi, baccin ne bai zo ba anti. Ki tashi ki sallah to, sai ki fito falo mu ci abincin rana. To ta ce tana saukowa, ta shige ban ɗakin ita kuma antin ta fita. Dukkaninsu ta same su a saman dainin da alama ita kaɗai ake jira. Cikinsu ta shige ita ma, amma ta kasa sakewa saboda abban da ke wajen, wato mijin anti zuhuriya. Hakanan ta tsakuri abincin ta miƙe. Antin ta karance ta, hakan ya sanya ta saka haule, ta bi da abincin. Ranar gaba ɗaya kusan wuni suka yi tare da ita. Ba su ba ta wata dama da za ta keɓe ba, bare wani tunani ya dame ta ba. Sai dai duk da haka lokaci-lokaci, ƙananta suna faɗo mata a ranta. Da daddare bayan ta yi wanka tana shirin kwanciya, Anta Zuhuriyan ta shigo ɗakin ɗauke da leda. Dama kuma ta riga da ta saba yin wanka kafin ta kwanta tun a zamanta a Mexico. Ga kayan bacci na da kuma kala biyu safaya sai zuwa jibi idan kin huta sosai idan Allah ya kai mu za mu fita yi miki siyayya ki rubuta duk abin da kike buƙata, ki ajiye idan ba so kike ranki kuma ya ɓaci ba kar ki soma cewa za ki nuna min alkunya. ki sanya a ranki kamar yaya maimunatu ce ta ce ki rubuta duk abin da kike so murmushin dai still bilkisin ce mata kamar yadda ta saba sannan ta mata godiyar da ta nuna mata san ba ta so ta biyar a gidan ba su fita ba ba su fita ko nan da can ba antin tana so ne ta haifar da sabuwar shakuwa a tsakaninsu tana ta san bilkisin ta sake tana kuma son su ma yaran sake da bilkisin sosai yadda ya kamata Cikin kwanakin sosai Bilkisun ta ga kulawa da tattali. Kullum cikin ina ka saka ina ka ajiye da ita anti zuri yake yi. Ba ta zuwa ko ina kullum tana tare da Bilkisun. Duk da cewa ranar ta iso Najeriya daga filin jirgi sai gidan Malam Biliyar ta nufa. Tana buƙatar zuwa wasu guraren amma duk da soke. Ta ce sai ta gama sitilin ɗin komai akan Bilkisun. A kwana na shidan ne da yamma ta sa ta shirya ita da yaran. Duka suka fita a motarta. Ita ce ke direbin Bilkisu na zaune a gefenta rike da Hisham, wanda ya so soma sakin jiki da ita. Atik da Najuwa suna baya a zaune. Sai da ta hau titi sosai sanar anti Zuhuriya ta ce da ita. Wani abu kike gani ya kamata a yi wa ‘yan uwanki. Duban anti zuriya ta da sauri sanar ta ɗan kawar idanunta. Ba ta zaci maganar nan kusa ba, haka da wuri-wuri ba. Idan a san ranta ne, kuma da so samu ne, kowace yarinya ta koma gaban mahaifiyarta ta kula da ita. Sai dai kuma hakan zai iya zama na ƙasu ga burinta da kuma kasancewa tare da su da kuma cikar burukansu. Don babu lallai a inda za su koma ɗin su samu ingantacciyar rayuwa. Wala Allah iyayen nasu ma sun jima da yin aure. Kuma babu tabbacin cewa wanda suka aura ɗin zai iya riƙe musu yaran nasu. Dole sai hannun kakanni waɗanda wasansu ma suna ta kansu ne, bare su ɗauki wahalar riƙe jikoki. Magana anti zuhuriya ta katse mata tunaninta. Ina ga anawa ganin, kawai mu kula da su da kuma iliminsu, su sami ingantaccen ilimi. A makaranta mai nagarta, da sitirar sa wasu zuwa walwalarsu a cikin gidan. Ina ga wannan shine abin da suka fi bukata. Kai take kaɗawa tana jin wani sanyin daɗi a ranta. Ba shakka waɗannan kusan su ne jigon komai kuma tana fatan idan suka samu hakan ka'in da na'in komai mai sauƙi ne daga baya godiya sosai ta wa antin duk da ta hana ta kuma ta nuna mata ba ta so amma ba ta fasa ba sai albishir na biyu da ya sake faranta ran bilkisin har ya sanya fuskar ta washewa kwarai abu na gaba da nake tunani shine zan ɗauke ki mu je Ethiopia asalin danginmu duka danginmu suna can kuma jinin abbanmu can ne tushenmu nan nauyin ajiye zuciya ta saki karo na farko da za ta taka cikin ahalinta na uwa za ta ga dangin mahaifiyarta wanda kusan za ta iya cewa tun tashinta ba ta san su ba sai yanzu farin cikinta ya kasa ɓoyuwa wanda hakan ya sake farantawa a ta zuhuriya ɗaya daga cikin manyan shagunan sai da suturu da dukkan kayan ƙyale-ƙyale. na mata suka sauka. Kaya sosai anti zuhuriyan ta dinga loda mata, kai ka ce ta rufewa yake. Kamar kuma wanda bata san ciwon kuɗi ba. sanan ta koma ɓangaren mayuka zuwa turarruka, su ma ta musu ɗiban son Haka nan mayafai, geluluwa zuwa takalma, sarƙoƙi da kayan make-up. ta ji a karan kanta ta gamsu da siyayya da ta yi ɗin. Sannan ta ji aka mata total ta biya Babu abin da ta siya wa yaran nata don ba ta su take yi ba. Burinta kawai ta mai da Bilkisin asalin Bilkisinta. Cikin satuttuka kalilan ta soma komawa hayyacinta. Sati hudu kacal ta yi wani irin kyau, ta cika sosai fiye da yadda anti zuhuriyan ta tsammata. Kai kanka idan ka ganta sai ka yi mamaki. Dukkaninsu kuma sun alakanta hakan da nutsuwa da kwanciyar hankalin da ta fara samu. don tuna antin ta fara magana da za ta zana wa da ne ɗinta. Tun da lokacin zanawar ya sake zagayowa, wato shekara iwar haka aka yi mata karan tsaye. Karan tsayen da ya so kassara rayuwarta. Ta wani ɓangaren kuma tana shirin yadda za ta maka sarautar kaisa da Malam Biliya a kotu. Da ƙyar Abba ya sha kanta a wani dare bayan ta gabatar masa da abinci ya ci. Ta kwashe kwanukan ta gyara wajen fes sai ta dawo inda yake abban najuwa idan babu wani abu ni zan je ne wani aiki sai ya daga kanshi yana dubanta cikin mamaki wani aiki ummu najuwa za ta yi da zai sa ta bar ni kadai? sai ta gyara tsayuwarta tana fatan ya fahimce ta ka san na fara tsara yadda zan shigar da karar bilkisu da masarautar da kuma mahaifinta to so nake yi cikin satin nan na kammala komai a soma shari'ar ba na son abin ya ɗauki dogon lokaci. Ajiye takardun hannunsa yayi da yake dubawa, sana yi gyara zamansa sosai. Sai ya nuna mata gefen shi, zo ki zauna mai wata magana. A hankali cikin sanyin jiki ta tako ta zauna inda yake, inda kuma ya nuna mata. Kira sunanta ya cikin sautin da ke nuna zancen da zai yi ɗin mai mahimmanci ne. Inda za ki ji shawara ta zura, da kin ajiye maganar shari'a a gefe. saboda wasu dalilai da nake ganin ko da an soma shari'ar babu lallai a cimma nasara. Dalili na farko shine dukkan abin da ya faru ga Bilkisu. Masarautar ba wai gaban kansu suka yi ba, ko kuma ƙarfa-ƙarfa suka yi ba, suka ɗauki Bilkisun suka aura wa ɗansu ba. A'a, sun nemi aurenta ne ta hannun mahaifinta, wanda dama shine mafi cancanta da ya aurar da ita, wanda ya fi cancanta ya aurar da ita. ya amince ya aura musu ita bisa sadaki da kuma amincewar dukkan waliyan yaran. Kin ga ko anan hujja ta kare. Ba sace ta aka yi ba, sai da amincewar waliyi kuma wakili mahaifanta. Abu na biyu shine wannan shari'ar za ta zama tamkar tonan silili ne ga bilkisin wanda bai san ma batun ba sai ya sani. Ta zama a bar nunawa a duk inda za ta shiga. Suna su ɗan ɗa namiji ne, wanda wala Allah ba kowa ba ne ma yake da matsayin ganinsa, bare a nuna shi. Ko da ana ganinsa wala Allah sau ɗaya ne a shekara wajen hawan sallah. Wannan zai zame mata ƙalubale wajen wanda za ta aura a gaba. Ko shi ko ahalinsa, hakanan zai zama takura a rayuwarta, tunda shari'a ce ta manyan mutane. Dole za ta shiga jaridu da mujallan ƙasar nan, haɗi da gidajen TV da rediyo. kuma haɗe da hotunanta da nashi. Abu na uku, Malam Bilyaminu mahaifin Bilkisu ne. Mahaifi kuwa har abada yana nan a matsayinsa na mahaifi, duk lalacewarsa, duk da tarin zunubansa, ba a sauya wa tuwo suna. Hakanan zai iya yiwuwa, a san da kotu ta yanke mishi hukunci, ran Bilkisu ya sosu, ya kuma hana ta sukuni da walwala, yadda ya kamata kuma yadda kike so. Zura, ina son ki duba dukkan waɗannan hujjoji nawa, ba wai don ba mu da kuɗi da za mu iya tsayawa da Bilkisu ba, ba wai don ba mu da kuɗin da za mu iya tsayawa Bilkisu ba, sai dai wasu abubuwan mukan ɗauke kai daga gare su, mu kuma yi kamar ba su faru ba. Kamata yi yadda kika ɗauko ta, kika ɗauko hanyar inganta rayuwarta, ki ɗora daga nan, ki mance komai don kada ya hana ki abin da ya kamata. Shiru tai tana jujjuyawa gami da tattauna kalaman mijin nata. Tabbas maganganunsa suna bisa hanya. Sai dai tana ji kamar shari'a da su ce kawai hanyar da za ta sanya ta huce. Amma dole ta tsaya ta duba abin da ya kamata, kamar yadda ya ce ɗin. Da waɗannan kalaman ta haƙura, ta kuma watsar da duk abin da ta ƙudurta aiwatarwa. Wannan kenan. A hankali yake fidda kayan jikinsa bayan dawowarsa daga zaman fada na musamman da aka gudanar a yau. Cike da gajiya da ƙosawa yake rage yawan kayan da ke jikinsa. Fuskarsa kamar kullum babu walwala, babu annuri. Komai ma baya masa armashi ko daɗi. Ji yake yi kamar wanda aka sanya ƙaton kwaɗo aka kulle rayuwarsa. Sai da ya gama cire kayan duka sannan ya doshi ban ɗaki, ya sakarwa kansa ruwa mai sanyi wanda ya dinga ratsa sassan jikinsa. Idanuwansa a rufe amma ƙwaƙwalwarsa ta tafi tunani, ta tafi tunanin da ta saba. Tunanin da ya zame masa tamkar al'ada mutuƙar ya tashi daga gadon baccinsa har zuwa sanda zai koma ya kwanta zuwa wani daren. Tunanin da yake azabtar da shi ƙwarai ya kuma ɗauke dukkan wata walwala tashi cak fiye da yadda aka san shi da. Tirƙa shi, wata sabuwa in ji ‘yan caca. Har yanzu dai fa kofa a buɗe take ga masu buƙatar shiga grup ɗinmu da muka buɗe na musamman domin littafin Bilkisu. Domin gasar littafin Bilkisu da kuma masu buƙatar grup ɗinmu na tattaunawa da ba da shawarwari da muka buɗe shi ma na musamman. Da haka ga masu buƙatar shiga za su iya tuntuɓar mu ta lambar wayarmu kamar haka 081 4280 0199 Sai mun haɗu da ku a kashi na talatin da tara domin jin yadda za ta kaya, domin fa yanzu aka fara wasan. Sannan kar ku manta da ajiye comment ɗinku da liking da kuma sharing zuwa group group ɗinku. Ta haka ne kaɗai za ku ba mu ƙwarin gwiwa wajen kawo muku littattafanmu a kan lokaci kuma a kullum. Sannan kar ku manta da yin subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mu ɗora.